This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan a kan intanet wato a voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar uku ga watan satumba shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto a cikin shirin mu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya. To Malam da eh, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Liberia wankan tsarki game da cutar Ebola. Shugaban ƙasar Guatemala ya murabus ɗin ba shiri saboda mundana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi ƙasashe tara na larabawa da tashin hankali ke hana yara zuwa makaranta. Sannan wata kilakin wata kotu a nan Amurka ta ce ita ba za ta ba da takardun izinin auratayya ga 'yan luwaɗi kuma maɗigo ba yau za ta bayyana a kotu. To a Najeriya ko mazauna yankin Gamborin Gala sun ce samar da barikin soji na dindindin shine hanya mafita ga hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa garin. A kawo mana barikin soja na musamman na dindindin barkin soja yana zama a Gamborin Gala. Wayansu a raba su wulgo, wayansu a raba su kala balge, wayansu a raba su logoma ne wulgo. To a yau ake shirin kammala zaman tarayyar majalisun dokoki na duniya a nan Amurka muna kuma ɗauke da hira da kakakin majalisar Najeriya wato Yakubu Dogara. Za mu leƙa jamhuriyar Nijar ku ji yadda ake ciki game da shirin maraɗi kwalliya muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage amma a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a barkanku da wuni. bayan da aka share kwanaki 42 cur ba a ji ko mutum guda ya kamu da cutar ba hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa ƙasar liberia dai yanzu ta rabu da masifar cutar nan ta ebola mai yawan kashe mutane a yau alhamis ne hukumar ta who take ba da wannan albishir yanzu liberia kenan za ta shiga abin da ake kira lokacin kallo da nazari na kwanaki 90 ko watanni uku na kula da halin da take ciki domin da tabbatar da cewa cutar nan ba ta sake bulla ba a cikin wannan ƙasar. to sai dai kuma wannan ba shine karin farko da aka taɓa yawan labera irin wannan wankan tsarkin na rabuwa da cutar ta ebola ba domin ran tara ga watan mayan da ya gabata ma an ce an kakkaɓa cutar daga cikinta sai kwatsam aka samu labarin cewa cutar ta kama wani yaro matashi dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa har ma ta zama ajalinsa kuma ko bayan wannan yaron an sake samu akalla wasu mutane kamar su biyar da suka kamu da ita wanda biyu daga cikinsu su ma dai ta kashe su wannan cuta ta ebola dai ta hallaka mutane sun fi dubu goma sha ɗaya daga shekarar dubu goma sha hudu zuwa yanzu a ƙasashen mu na afirka ta yamma ciki har da mutane dubu hudu da ɗari takwas da ta kashe a nan cikin liberia har yanzu kuma ana ci gaba da yaƙi da ita a ƙasashen gini da saliyo 'yanci rani da ke fatar kaiwa cikin wasu ƙasashen yammacin turai sun cika wata tashar jirgin ƙasa ta hungary makil bayan da 'yan sandan suka sake buɗe tashar amma hukumomi sun ce ba wani jirgi da zai tashi zuwa wata kasar yammacin turan su kansu 'yan sanda da suka bude tashar sun batta bayan da suka share kwanaki biyu suna fama da dimbin 'yan gudun hijira da suka yi tururuwa zuwa tashar suna neman jiragen da za su kwashe su wato zuwa jamus don neman mazauni sai dai kuma ko bayan da aka bude tashar ana ci gaba da zama cikin duhun rashin masaniyar inda mutanen za su je koda sun sami jiragen kenan tun ranar litinin hukumomin kasar ta hungary suka yarda wa 'yanci ranar su yi tafiya ba tare da takardun wato izini ba bayan da jamus ta bayyana shirinta na karbar 'yan gudun hijiran da ke neman mafaka amma kuma kwatsam shekaran jiya talata sai hukumomin na hungary suka daina barin mutane da ba sa dauke da takardun izinin tafiya zuwa jamus to jama'a muna baku labaran nan ne fa daga washington shugaban kasar guatemala otto perez molina ya murabus ɗin ba shiri daga kujerarsa ta mulki bayan da aka lakanta shi da wata cuwa-cuwa wani kakakin fadar shugaban kasar ya faɗa yau alamun cewa tun jiya da dare ne ma a shugaba molina wanda tun shekarar biyu yake mulki ya riga mika takardarsa ta yin murabus bayan da wani alkali ya ce a je a kamo shi a tsare shi a kuma yi mishi tambayoyi tun shekaran jiya talata ma 'yan majalisar dokokin guatemala din suka tsige shugaban bayan da aka zarge shi da kulla wata almundahanar da aka radawa suna the lion ko kuma layi wacce ko bayan shi kansa shugaban kasar ta wuce da ministocinsa guda shida kai har ma da mataimakin shugaban kasar duk ta laƙume su to sai dai ko mr molina ya musanta wannan zargin ya kuma zai bai wa su masu binciken lamarin nan cikakken haɗin kansa ɗaya daga cikin mataimakansa alejandro maldonado shine ake jin zai dare kanka daga mulkin amma daman a ranar lahadin nan mai zuwa aka shirya mutanen guatemala za su zaɓi sabon shugaban ƙasar da zai kama aiki a shekara mai zuwa ta 2016 ya majalisar ɗinkin duniya yau ta fito tana jin hankali ga illar da rashin kwanciyar hankali da ke addabar ƙasashen yankin gabas tsakiya ke janyowa ga ilimin yara ƙanana wanda yasa yanzu haka akwai yara sun fi miliyan goma sha uku a ƙasashen na tara na larabawa da ba sa cikin makarantu a sanadin faɗace-faɗacen da ake gubzawa a yankin majalisar ɗinkin duniya ta ba da dalilai da dama da ke hana yara zuwa makaranta da suka hada da yawan hare-haren da ake kaiwa kan makarantun yawan asarar muhallai da ke sa mutane na gudun hijira yawan amfani da mafaɗatan ke yi da gine-ginen makarantu a matsayin wuraren ɓoyo da kuma ƙudurin da iyaye na wato na riƙe yaransu a gida saboda hanyoyin zuwa makarantun suna cike da haɗari. watan da hamsin ɗinkin duniya ya ce kasashen wannan al'amari ya fi shafuwa ne wato da eh, ya fi shafuwa sun hada da siriya da iraki da yemen da libya da sudan da jordan da lebanon da turkiya da kuma yankunan palestinawa to a ƙashe a yau ne wata mace wacce babbar kilaki ce ko kuma jami'ar kotu a jihar kentucky da ke na amurka da ta ce ita ba za ta ba da takardun auratayya ga mutanen da jinsinsu ɗaya ba ne domin ba za ta saba wa ubangijinta ba za ta bayyana a gaban wata kotu ta daban inda za a tuhumce ta da laifin kimbin umarnin doka din. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau aka shiga rana ta ƙarshe a zaman tarayyar majalisun dokoki na duniya da ke gudana a nan wato Amurka a birnin New York. inda kakakin majalisar ɗinkin duniya wato na najeriya yakubu dogara ya jagoranci tawagar ƙasar ibrahim alfa ya tambayi mr dogara muhimmancin wannan taro ginshikin wannan taro shine yaya za a mori dimokuraɗiyya don cimma burin samun zaman lafiya da salama a duniya da kuma samun cin ci gaba mai daurewa domin a gina duniyan da al'umma suna sha'awa Ah, hmm. an yi maganan yaki da ta'addanci inda ake nunawa cewa ta'addanci fa abu ne wanda ya gallabi duniya duka ah, hakan nan an ce bai kamata a ɗaura wa wata ƙasa ɗaya hakkin yaki da ta'addanci ba ya kamata ƙasashen duniya su haɗa gwiwa don su yaki ta'addanci a dukkan kasan duniyan da yan ta'adda sun yi kakatutu an yarda cewa bai kamata a ɗaura nauyin gina wannan duniyan da al'ummarmu suke bege da sha'awa wa shugabannin kasashen duniya kaɗai ba majalisun duniya ya kamata su ma su kawo tallafi na yadda za a yi da a shimfiɗa dokokin da zai taimaka ta gina duniyan da al'ummanmu hmm. suke begen su zauna a ciki. kakakin majalisar dokokin najeriya kenan mr eh, yakubu dogara to a najeriya bayan da aka kwato garin gamborin gala daga hannun 'yan kungiyar boko haram a ranar talatar da ta gabata mazauna yankin sun ce samar da barikin soji na dindindin shine mafita kan hare-haren da yankin ke fama da shi bayan sanarwar da rundunar sojan najeriya ta bada na sake kwato garin gamborungala daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram wanda suka ka gida a cikin shekara biyu da suka gabata mazauna waɗannan yankuna da sun fara bada nasu shawara ne hanyoyin da za a bi don ƙara aikuwan irin waɗannan hare-hare a baya dai 'ya'yan kungiyar boko haram sun kwace garuruwa har guda ashirin a jihar borno kaɗai wadda mazauna waɗannan garuruwa da ma wasu ƙauyuka suka yi gudun hijira zuwa babban jihar da kuma wasu jihohi makwabtan jihar borno da ma wasu ƙasashen ƙetare sai dai al'ummar da suka fito daga garin gamborungalan da ke kan iyaka da kasar kamaru suka ce akwai bukatar gwamnatin ta gina bariki na dindindin a wannan gari saboda girman wannan gari da kuma kasancewa garin da ke kan iyaka ne da wasu kasashen afirka gama dai karin dalilan su game da neman wannan bariki a wannan gari na gamborun galan ina so in kira ga shi baba general uh, muhammadu buhari don gamborun galan nan ba karamin gari ba ne babban axis ne a kawo mana barakin soja na musamman na dindindin barkin soja yana zama a gambarin gala wayansu a raba su wulgo wayansu a raba su kala balge wayansu a raba su ne wulgo abinan wurare na ji daɗi da sojin najeriya sun kwato mana gambaru kuma allah ya ba su ikon kwato wasu yankuna ina kira ga baba buhari ya tallafa mana sosai ya jina mana gidajen mu kuma gamburin gala gari ne kuma wanda barki ya di zabi nashi ya ja kai mana bare na sojoji su zo na can kula mana yadda ya kamata kuma gara international bona ne duk borno state dan ka cire monday market hmm. ba wani kasuwan da ya kai shi wasu al'umman garin gamborin gala kenan da yanzu haka suke gudun hijira zuwa babban birnin maiduguri ke ba da shawarar gina bariki a wannan gari don kaucewa irin hararen da 'yan bindiga kan kai masu da ma wasu garuruwa da ke makwabta da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ta nan gaba kaɗan a cikin shirin zamu leƙa jamhuriyar Nijar amma bari mu sake komawa Najeriya inda ɗazun nan rundunar sojin ƙasar ta gudanar da wani taron manema labarai kan irin ayyukan da take yi dangane da harkar tsaro. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya halarci wannan taro ga kuma rahoton da ya aiko mana. rundunar sojin najeriya ta yi bayanin irin sabon salon da take ɗauka wajen yaƙi da 'yan boko haram a shiyar arewa maso gabas wanda a dalilin hakan ne take cewar tana samun nasara a wannan yaƙi mukaddashin kakakin rundunar kanar sani usman kuka sheka ya yi bayanin abubuwan da suka janyo wannan nasara a yaƙi da muke da 'yan ta'adda na boko haram mun sami ƙarin sojoji mun sami ƙamin kayan aiki mun sami ƙarin makamai sannan kuma akwai wani sabon haɗin kai da fahimtar juna ba ma ga jami'a. jami'an tsaro ba ba hatta daukacin mutanen najeriya da mu saboda wannan wuta ce ta ƙici ta to sai dai kuma duk da wannan nasarar da rundunar sojin najeriya ke cewar tana samu a halin yanzu har yanzu wasu mutanen da ke jihohin borno da yobe na kukan karin hare-hare daga 'yan boko haram akan wannan kanar kuka shekana cewa abin takaici wato saboda farmaki da ake kai masu duk iya inda aka san 'yan ta'adda na boko haram suke musamman ma kuma kasan sojojinmu na sama suna amfani da jirage suna sakan masu bama-bamai a dajin sambisa su ana samun ɗaiɗaiku daga cikinsu da suke hita saboda yunwa ta addabe su ba abinci ba ruwa suna zuwa da yake suna tare da makamai sukan sami wasu mutane su kai masu farmaki su kashe sannan kuma su karbi abinci to ba mu yi ƙasa da gwiwa ba duk inda muka sami wannan labari ana kai ma jama'a ɗauki kuma ina so in amfani da wannan dama duk da sojojin najeriya ba za su kasance ko ina ba a kowane lokaci muna bakin mu idan har aka sanar da mu in aka ji ɗure waɗannan 'yan ta'adda na boko haram za mu yi ƙoƙari mu kai ma mutanen ɗauki. A dai kwanakin baya ne sabon babban hafsan dakarun Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ya ce za a sake duba batun waɗanda kotun sojin ta yankewa hukunci bisa laifukan da suka shafi yaki da Boko Haram. Ko ina aka kwana? Ya shahi kusan sojoji dubu biyar, wanda dubu uku da talatin da biyu aka wanke su, kuma aka maido da su aiki, yanzu haka ma suna samun horarwa ta musamman. Akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda suka jibanci wasu laifuffuka da ba a yi ambatansu ba sannan kuma akwai wasu shari'o'i waɗanda har yanzu ana ci gaba da su saboda waɗanda abin ya shafa sun ɗaukaka ƙara saboda haka waɗannan shari'o'i ba su waɗanda aka yi nazarin su. Daga bisani kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ba da tabbacin cewar cikin watanni ukun da shugaba Buhari ɗiban sojan Najeriya za a kawo ƙarshen 'yan Boko Haram a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da la'a a gaida kai hassan a jamhuriyar nijar kusan watanni biyar kenan da firayim minista biriji rafini ya kai ziyara jihar maradi domin buɗe shirin maradi kwalliya ko a yin aka kwana dangane da wannan shiri tambaya kenan da wakilin murya amurka sha'ibu mani ya fara yi wa malam kalla hankoro a wannan rahoto da za ku ji ga yanzu wadda nuka magana ga wajen eh, shance wajen sattin aka ba da kwangilan su suna nan suna ta farawa sannu sannu mu muna son wannan gina muna son wannan aiki ya kare a kammala shi cikin wata hudu tun da ba iya a zo a yi shagallun sallah babu wurin yin balon babu wurin yin kokowa babu wurin yin kwaikwayo babu inda za mu sa bakin mu in sun zo da yawa maganar gyaran hanyoyi shi ma tun tuni an ba da kwangilan ba abin da za a yi gaba ya yi uku ko hudu ɗin abin da deja kuka ga an yi duka makarabban wa'anda an ka ba nauyin wannan aiki na maraɗi kwalliya duk sun zo da yamai. halin yanzu dai birnin maraɗi na buƙatar abubuwa da dama na gyara da ko daga su kwalbati wata ce na haska gari hanyoyi tsabta da sauransu ko yan maraɗi ya kuka ji da wannan tsari ga nasu ra'ayi. kwalliya mun ji daɗi da aka zaɓi ma garin mu an ce za a mu kwalliyar maraɗi. kamar yadda aka mada wasu man gani mu ma muna murna alhamdulillah amma kiran da za ni ga maraɗi kwalliya babban kwalliyar da za a maraɗi in ana son kwalliya ta tabbata a mata kanibo an ba a yan kwalbata a diburi wanda ya kamata a yi fabe yadda ruwa za su wuce tausaya ma al'umma su tausaya ma talakawa su gaugawata ayyukan nan su ci gaba da sauri sauri tunda da shi ne babban matsalar garin maradi abin a jira dai a gani ranar sallar 18 disambar ta zo a nan birnin maradi sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar To a gaida kai sha'aibu yanzu agogonmu a nan birnin Washington DC na cewa karfe ɗaya ne da kusan minti 16 sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Kanal Sani Usman Kuka Sheka. mataimakin mai magana da yawon rundunar sojan najeriya wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. tambaya eh. na farko akwai cewar ana kama sojoji na bogi in an kama su in gaskiya ne ake da su sannan kuma tambaya ta ta biyu akwai kiyasi ko lokacin da ake ganin wannan abu za a kare shi inda mun san ana yaki garan garan ba ka kauta ko kuma wannan taimakawa da addu'a na kun gode kwarai yawa to kanal wace ansa za ka bashi o tambayoyin na abi kenan eh in ne guda biyu zan yi za ok to na gode kwarai kai fatar sojan bogi a hakikanin gaskiya akwai inda ake samu waɗanda ba ma wai sojan bogi ba ko waɗanda suke amfani da sunan soja su cuci al'umma juma'an nan da ta wuce mun kama wasu yara matasa guda biyu waɗanda suke cuta al'umma suka yi amfani da hoto da sunan wani hafsan soja an suka karbi kuɗi wajen kusan naira dubu arba'in da takwas ga wasu mutane da suke neman su shiga soja a galibi in aka gama bincike waɗannan kasan majalisar su ba ke ba su ce da hurumin gurfanar da masu laifi gaban shari'a ba in aka same su bayan mun gama bincike akan tura ma 'yan sanda 'yan sanda su ke da hurumin kai su gaban alkali to ba ma su ba ba ma su ba akwai wani mutumin kwanakin baya da aka samu a bauchi wanda ya yi shiga burtu yake kare cewa shi kanar ne to haka aka kai shi gaban kotu to kasan yadda nan najeriya yake aka sallame shi to sai da yake mai hali bai barin halin shi ya sake yi amma wannan karan za a bi sau da kawa a tabbatar cewar an hukunta shi to duk wani wanda yake irin waɗannan abubuwa inda aka same shi kuma da Allah ina so in amfani da wannan dama idan mutane suka ga irin mutanen da basu gane masu ba ko suke ikirarin su cewar soja ne a bincika da kyau in aka tabbatar ba soja ba ba a sanar ma da hukuma yadda za a kama su sai a bincika sannan a gurfanar da su gaban shari'a wannan kuma ya rage tsakanin su da hukuma ko kuma alkali iya cin da zai masu sannan kai magana cewar ko akwai kiyasi da ake gani kamar yaƙi ta'addanci zai zo ƙarshe hakikanin gaskiya so ake a tabbatar da cewar an yi maganin abun nan da ba da dadewa ba amma kuma idan ka saurari yadda shugaban kasa ya waɗi fata ake cewa kahin karshen shekarar nan an shawo matsa kan matsalar boko haram kuma shi kanshi shugaban sojojin najeriya wato manjo janar tukur buratai ya yi bayani musamman ma da a makarantar hasoshi da ke nan abuja wato national defense college ya ce sojojin najeriya sun ɗauka mara su tabbatar da cewar wannan kiyashi da shugaban kasa ya yi haka za a yi to muna kyautar san insha Allah kayan karshen shekara nan da muke ciki a ta'addanci na boko haram an yi maganin shi sai kuma a ci gaba da wasu ayyuka na mai da zaman da zamantakewa kamar yadda aka same ta misali ka san akwai abubuwa sun bunga gurbata an ɓata muhallai an ɓata wurin ibada an ɓata makarantu da dai sauransu sannan su kansu mutane sun raunana ba wai rauni ba ma da ake sanansu ko kuma suka ji ciwo a'a zukatansu sun ɓaci dole ne ya kasance an zo an yi sulhu a al'umma yadda za a koma rayuwa kamar yadda aka santa aiki ne ja amma ne irin ta'addanci na boko haram a kai farmaki da nan da sauransu insha Allah so muke wannan karshen shekara a yi maganin abu. To Allah ya sa a dace. Jimaita kuna ji mu. Madalla. Ya eh, mutum na gaba. To bismillah. Yawwa. Assalamu alaikum. Bai muna maraba da Alaikum assalam. Yawwa. A tambaya ta na farko shine sunana Shaibu Hussaini Kamfamare. tambaya na na farko shine yakin da ake na Sambisa shin akwai ci gaba ne ko kuma dai har yanzu ba abin nan ba ci gaba ne. Sannan batun shiga Maiduguri kuma ana shiga in mutum zai shiga Maiduguri in mutum yana da ID card za a bar shi ya wuce in ba da ID card kuma a bakin gari sai ya bada ɗari biyu. domin wani irin mataki ne za a ɗauka kan irin wannan mutane. A har yanzu ana nan ana ci gaba da a fafatawa da su kuma so muke mu gani ba ma wai sambisa ba kadai da daji 'yan ta'adda suke ko in wani lungu suke 'yan ta'adda na boko haram an yi maganin su ana nan ana ci gaba kwarai da gaske sai dai ban sani ba so kake a ciwo sambisa da yaki kila ka ba ma ka koma can ko amma <laughs> to muna jin ka kana alo kana ji na sha'ibu yana jin ka ai Eh, shi ne na ce bombomari ta haife ka za ka koma can ne ko? <laughs> Eh, <laughs> ba ka da wurin noma. Ina ba da shi. <laughs> To Allah sa a dace. Um, ka yi magana cewar ana ana karɓar a shigar garin Maiduguri ta fuskar ina idan ka bullo ta bama ko ta maturu koko idan ka shigo ta dambuwa koko ta wani bangare. Daga maturu dai za ka shiga Maiduguri. Oke wato wajen Jantila kenan ko wajen Ganduko. A hakikanin gaskiya idan har sojoji ko jami'an tsaro suna karɓar wani abu daga mutane ko suwaye abin isa ne gaskiya an yi ba daidai ba kuma na gode kwarai da kan wannan magana a za a bincika kuma za a yi maganin abu. Allah taimaka Allah ba da Allah taimake ka. To, um, Bari mu je Jimaita. Sala'a, Jimaita bismillah. To, na farko muna maraba da zuwan shi kanar. Sannan kuma kuna tare ne da Manu Posta Adamu, ciyaman na Radio Writers and Listeners Club na nan jihar Adamawa. Sannan kuma tambaya ta ta farko shine muna tambaya ne akan mu civilians ma'ana waɗanda suke tare da jami'an tsaro hukumomi da cewa idan mun ga wani mutum da muke tuhumansa ko kuma muke shakkansa ta gefen wani gurbantuwan halinsa da kuma muna shakkan shi idan mu mika shi ga hukuma maimako kai da ka mika ka kasance ka ka je abinan kafada kafada da hukuma ka mika dan dan ta'adda sai ka kuma ka zo ka shiga cikin rigima kana yau gobe hukuma jibi gobe hukuma so wani mataki na musamman hukumar sojoji ta ɗauka domin inda za ta haɗa kai da civilians ko kuma mu da muke tare da su ta wajen in mun nuna mutum ya kasance a hukunta shi shi din kuma a tabbatar da cewa lalle ya aikata wannan laifin ba tare da wannan mutumin da ya nuna ya shiga cikin wani matsala ba sannan na biyu kuma mun tabbatar da cewa shi eh, shugaban kasa muhammadu buhari ya, ya zagaya kasashe wanda muke makwabta da su musamman ma kasan abuna kamarun eh, eh, ya je to kwatsan bayan dawon shi ba da juma'a ba sai muka ji Eh, eh, hukuman kamaru ta koro wasu 'yan najeriya waɗanda suke zama a can to wai tambaya nan shine sun yi magana da shi a hakan akan za a koro waɗancan 'yan najeriya su dawo najeriya a ba su koma gidajensu koko bai san da hakan ba kawai sa aka koro su eh, suka dawo ba tare da sanin shi hukumar najeriya ba kash malam manu gashi kayi tambaya amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka sai kai mana haƙuri. sai makon gobe idan Allah ya kai mu kanar sani usman kuka sheka zai baka ansa a halin yanzu kuwa jimai ali ce daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya kuma da lagai da jimai idan an jima a shirin na dare za mu so mu ji ra'ayinku kan matakan da gwamnatin muhammadu buhari ta ɗauka domin yaƙi da cin hanci da rashawa yayin da take shirin cika kwanaki ɗari akan karagar mulki shin kun gamsu da waɗannan matakai sai mun ji ra'ayinku wato a shirinmu na dare yanzu ga sakonninku saƙon farko ya fito ne daga adamu balkacuwa wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa tabbas matakin da hukumar kula da cin hanci da rashawa ta ɗauka na gurfanar da tsofaffin gwamnonin najeriya guda hudu ya yi daidai ta fatan hukumar za ta garzaya birni da ƙauye domin kawo masu laifuka sai kuma sakon muhammad bashiru da yola da shugaban matasan Damare yola wato sale muhammad sale da yola suka ce salamu alaikum VOA Hausa kuma mu dama mu ari bakin matasan da yola don muna farin ciki da cika kwanaki ɗari da mulkin shugaba Babu Buhari a gaskiya babu Buhari ya kamaci yabo mai girma a 'yan kwanakin da ya shafe a karagar mulki gaba dai gaba dai shugaban ƙasa ta babu Buhari Allah ya baka sa'a amin tabbas mu 'yan Najeriya mun ga canji a cikin kwanaki ɗari na wannan gwamnatin musamman bangaren wuta da man fetur da yaƙi da cin hanci da rashawa da fatan Allah ya tsare mana babu Buhari sako daga Sade Sa'idu Daura a gaskiya abin takaici ne a ce matasa suna amfani da kafar sada zumunta ta intanet wajen tada zaune tsaye hakan wata barazana ce ga zaman lafiyar duniya da fatan gwamnatoci za su gaggauta shawo kan wannan matsala sako daga garba sabiola sa'idawa gashuwa jihar yobe sai kuma sakon usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto da ya hana su kiri a jihar adamawa suka ce babu shakka hausawa na cewa ganin buzu a masallaci ya ishi tunkiyawa azi hakika shari'ar da kotun binciken manyan laifukan duniya icc da ke birnin hague ke yi wa tsohon dan tawayen nan mai lakabin terminator wato bosco ganda bisa laifin aikata laifukan yaƙi da yi wa mata fyaɗe da cin zarafin ƙananan yara a jamhuriyar demokradiyyar congo wani babban darasi ne ga masu irin wannan hali nasa da fatan kotu za ta yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata daga ƙarshe sai sakon malama usain dango karasuwa daga jihar yobe wanda ta ce salamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama domin jajantawa al'ummar garin argungu ta jihar kebbin sakamakon fashewar wata na'urar wutar lantarki wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutane da dama wasu kuma daga cikinsu suka jikata da fatan allah ya kare gaba amin yanzu kuma ga aliyu ya dawo da labarai a takaice mahmud barin karasa mana labarin matan nan ta amurka da muka fara ɗazu lokaci ya barin mu karasa wato matan nan da ke aikin kilaki a wata jami'ar kotu da ke jihar kentucky tana amurka da ta ce ita ba za ta ba da takardar auratayya ga mutanen da jinsin su ɗaya bane domin ba za ta saba wa ta ba yau za ta bayyana a wata kotu ta daban a tumce ta da laifin kimbin wannan umarni na doka daman tun cikin watan jiya da ita wata kotu ta umarce ta wannan mace mai suna kim davis da ke zaman jami'ar ba da rajista ta kotun yankin karamar hukumar rowan a can take da cewa ta koma ta rinka bada takardun izinin aurataya ga dukkan ma'aurata ko namiji da mace ne ko mace da mace ne ko ma maza ne dukkan wanda babbar kotun kolin Amurka ta ce a yi tun cikin watan Yuni da ya gabata amma mace ta ki a cewa ba za ta ba takardun ga 'yan luwaɗi ko masu maɗigo ba domin ta ce addinin ta haramta mata ta amince da irin wannan auren na jinsin mutane ɗaya to ne bayan da wasu ma'aurata hudu suka da suka hada da maza biyu da suka auri kansu suka je neman takardar izinin din ta hana su aka sake bata umarnin ta je kotu ta bayyana domin ta bada dalilanta to masu haro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu yanzu amma ga maryam da ta wagata da shirin yau da gobe yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da julie leathers gresham da injiniyan da suka taimaka shirin ya zo muku ba tare da tangarda ba Muhammadu Lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.